yusalli bikum fulanu wane muku sallah waye su lam yaqa wala hadha yayin da ya zama ba su sallan ɗaiɗaiwa ba kuma bai kafa musu wani ladani wani na'ibi ba wala sallar sahabatu hunaka wa hudanan qatan kuma lallai sahabbai ba su sallah su kadai ba wala kana min adatihim idza jama'u an yusallu izzina kuma ba al'adar su bane in sun taru a waje su dinga yin sallah mutafarriqin shine ma'anar izin anil yamini wa anil shimali izin to izin wato su sallah dai dai dai dai ulima annahum sallu ma'ahu ala adati sai aka gane cewa lalle sun yi sallah ne tare da shi annabi alaihi salatu wasalam a bisa al'adar su ta yin sallah a bayan limamin su shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama asani hujja ta biyu ta waɗannan bangaren suka ce annahu law salla Makkata. da a ce yayi sallah a makka lakana khalfahu ba'du ahli albalad wa hum muqimuna to da za a samu a cikin mamu da za su bi shi za a samu mutanen garin makka wanda suke mazauna gari ne wa kana ya amuruhum an an yutimmu salatuhum kuma da zai kasance ya umurce su su cika sallar su walam yunqal annahum qamu fa atammu ba'da salanihi salatahum kuma ba a ruwaito cewa wasu sun miƙe sun cika sallar su bayan ya sallame tashi ba waitu lam yunqal hadha wala hadha yayin da ba a ruwaito ya ce musu ku cika sallah ba kuma ba a ruwaito sun cika aikace ba bal huwa ma'lumun al-intifa qat'an hasali ma mun sani cewa kadai haka wannan bai faru ba ulima annahu lam yusalli hina idin bi makka to an san cewa kenan bai sallah a makka ba Wa ma yanquluhu ba'd man la ilma indahu ya yace abinda wasu jahilai suke ruwaitowa annahu qala wai ya ce da su ya ahla makka atimmu salatakum fa inna qaumun safar. ya ku mutanen makka ku cike sallar matafiya ne wannan riwaya ce ta Imam Abu dauda da isnadi da'ifi a matsayin riwaya marfu'iya amma ta tabbata a matsayin riwaya mawqufiya daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda kamar yadda al-Imam Malik ya fada ta cikin muwatta cewa eh, sayyidina umar ya sallah da wasu mutane a wani ainihin wato bigire suna matsayin matafiya su su umar ya sallah da mazauna gida sai ce musu ku cika sallah ku mu matafiya ne amma bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba fa inna ma qalahu amal fathi la fi hajjati imma ya tabbata to a shekarar fathu makka ne ba a lokacin aikin hajjinsa ba as-salisu abu na uku annahu min al-ma'lumi annahu lamma tafa abu ne sananne cewa yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi dawafi na ainihin ifada raka'a raka'atay tawaf yayi raka'o'i guda biyu na dawafi a maqama Ibrahim wa ma'lumun anna kaseeran min almuslimina kanu khalfahu kuma abun sani abu ne sananne cewa da dama daga cikin musulmai a ranan suna bayan bayansa yaqsaduna bihi fi af'alihi wa manasikihi suna ta kwaikwayon ayyukan da yake yi da ibadarsa ta aikin haji fala'allahu lamma raka'a Raka a at-tawaf wataƙila sa'ad da ya yayi raka'o'in nan guda biyu na su halfahu ya khalfahu nuna bihi mutane suna bayan shi suna koyi da shi zanna dhannun annaha salatu zuhur sai wani ya tsammanin cewa sallah azahar ce wala siya ma idza kana dhalika fi waqti zuhur musamman ma kasancewa abun tayu ya faru ne daidai lokacin azhar muka lissafa ayyukan da yayi da lokacin da muke sa ran ya iso makka ya wannan aiki wa Alwamu layukinu yumkinu raf'ul ihtimali wannan kuskuren bai yiwa kace ba zai yi ba bi khilafi salatihi bi mina sabanin sallar da ya amina fa innaha la tahtamilu ghayra al-fard bai yiwa a ce ba farilla ba bace ita amma wanda ya a makka tana iya daukan ba farilla ba ta yi kama da ainihin nafilac sai da wasu sun fahimci ta matsayin farilla ar-rabi'u fuska ta hudu annahu la yuhfadu anhu fi hajjihi annahu sallal farda bi jawfi makka cewa ba a samu riwaya da take tabbatar da cewa sa'ad da manzo Allah ya je aikin hajjin nan sallallahu alaihi wasallama yayi aikin hajji a cikin yayi sallah ta farilla a cikin garin makka ba babu riwaya akan wannan kwata kwata bal innama kana yusalli bi manzilihi bil abtahi bil muslimina muddatan muqamihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin sallah ne da mutanen da yake tare da su a masaukinsa wanda yake al'abba shi da sauran musulmai muddata muƙamihi iya tsawon kwanakin da yi shi ne kamar da muka ambata jama'a idan ka je aikin hajji aka ajiye ku a wani masauki a aziziya ko masfala ko kudai ko ina ne duk wuraren akwai masallatai lokacin sallaye ku dinga sallar ku a wajen ba shi daga cikin sunna ko addini irin fa na annabi jama'a a ce wai duk sallah sai an fito a guje an shiga tasiriyar biyu an tafi harami ba daidai bane sai dai ka da wani abu da ka je amma ya zan mujarradin sallah ita ce kai mutane harami duk da mutane suna jin wannan matsayin wani gwangwaragwan amma ba daidai bane saboda ga annabin da ya karanta bayan haka ina fata mun gano wani shi bayan haka baka fi sanin daraja harami ba baka fi sanin falalar shi ba amma yana tsayawa ne a inda yake sallah sannan kuma falalar sallah a harami ta shafi dukkan ƙwariyar garin makan saboda faɗin Allah subhanahu nabi asra bi abdihi laylan min al haram kaga kira da suna al masjid sai kuma ya tabbata cewa daidai spot ɗin da aka dage manzo Allah zuwa sama amin aka ɗauke shi akan abin hawa buraka zuwa baitul maqdis ɗakin ummu in ce yayar sayyidina ali ba cikin Ƙwariyar masallacin bai kuma Allah ya kira wajen da suna al-masjidil haram da ka ibnu kafirin da wasu malamai suka rajjahantar da cewa duk inda kai sallah a cikin garin makka yana da wannan falala in ku tuna mun tana shi mun karanta wannan can baya so da ka ba ba dole bane jama'a tanattu'i ne irin na mutanen mu a fito a guje da an jiyo kiran sallah a tafi azhar a tafi isha a tafi asuba da sauransu da haka za ga mutane suna yi suna ɗauka wannan wata falala ce a wannan bai da wata falala ta musamman amma idan kana da bukata za ka je ka ji karatu ko za ka je ka yi ɗawafi ko za ka je ka yi bacci ko za ka je kasuwa a ainihin wato eh, clock tower ko eh, darar tauhid ko wasu da suke kusa da wajen za ka je ka kashe kudinka yadda mutane suke za ka je atm za ka je wani yawon gantalinka to babu laifi kai wannan amma kawai mujarradin kana hotel so kake kafta sai ka je harami ka yi sallah kuma kana ganin in baka yi haka ba ka nakasa ka a maka ko to wannan bai daga cikin tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam na'am hmm. hadisin yana nan wanda ya sallah harami ya fi wanda ya sallah a wani waje hadisin yana nan ba manzo Allah ne fade shi ba to amma a wannan yanayin misa yasa bai bai ki ba shi Mai yasa ya ƙi shi ne dai magana kar ma ɗauki kawai lafazin hadisin ba tare da mun kalli aikin ba yes ba tare da mun kalli aikin ba don abinda ake ishara zuwa gare shi ne mutane sun riga sun gina wani conception cewa dole sai an yi haka za ga mutum ya ajiye ma canjin shi na fuka. <laughs> mai su ƙananan kuɗin nan riyal ɗaya biyu na biyan yanta na kullum kuma yana ganin wannan shi ne kawai tsari har yana ganin waɗanda suke yin sallah a sauran masalatan waɗannan masu wasa da addini wannan tunanin shine nake so na gaya mutane cewa kuskure ne za wani zai gaya maka cewa kai ba ka da hankali ne ya za ka zo maka kana sallah ana wani ya gama mai sallah a masallacin abin nan usama ɗin nan da ke gangaren abin nan mai sunanta shahar mansur ya kuma alaga ta malam kuke sallah sai me ya faru ga ku ga harami kawai sai ne murmushi na rabu da shi kawai to akwai irin wannan tunanin tare musamman game da mutanenmu ah, musamman mata zaka ga suna suna tafiya a guje ba sa yarda su latti shine to cewa a ɗauki haka a matsayin wata kaida ce ta addini ba daidai bane amma mutum ya samu hali ya je shi yafi amma ba wai lazimi ne sai an yi haka ba kamar yadda ai a cikin masallacin wanda yake can gaba kusa da liman ai wanda yake baya lada a kowane masallaci ma haka ne to haka kuma wanda ya sallah a cikin wannan masallacin yafi wanda ya sallah a ainihin masallacin da ba wannan ba amma dai dukan sunan shi haram dukan shi haram ne malam ya ci gaba da cewa kana yusalli bihim aina nazal ya kasance yana musu sallah duk inda suka sauka suka yada zango la yusalli fi makanin akhara ghayra al-manzil al-am baya yin sallah a wani waje wanda ya wannanci asalin masaukin su ma'ana ga masauki sai kuma a tashi a tafi waje a yi sallah khamis fuska ta biyar anna na ibn umara muttafaqun alaihi wa hadifu jabirin min afradi muslimin kaji ya sake maimaita wannan kuskura hadisin abdullahi dan umar yace muttafaqun alaihi a a shi ma yana daga cikin afrad na muslim sai dai bukhari ya allaka shi kamar da muka ambata shi kuma hadisin muslim hadisin jabiru babu shakka afrad ne wancan na ibn umar baya ga muslim mun ji cewa abu dawo da ya fitar da shi sai ce farisu bin umara a min to da haka sai a ce hadisin abu dan umar ya fi inganci bisa ka'idan nan da malaman musulau suka bayar cewa fama rawa fama eh, cewa eh, matafaka alaihi na ko sannan sai man fara da bihil bukhari sai man fara da bihi muslimun sai ma kana ala shartihima sai ma kana ala shartil bukhari sai kuma ma kana ala sharti musulmin sai kuma ma kana ala sharti fatan ghairihi ma kamar yadda iraki yake fada ko eh, to wannan jeren giyar ta ainihin cewa abinda bukhari da muslim suka da shi ya fi ainihin wato nuna ƙara'in na inganci fiye da wanda bukhari kaɗai ruwaito shi kuma ya fi wanda muslim kaɗai ruwaito shi kuma ya fi wanda sharaɗinsu ne amma ba su fitar ba sai kuma sharaɗin bukhari sai sharaɗin muslim sai sharaɗinsu Ibn hibbana da hakim da Ibn huzaima da biya'ul maqdisi da abu awana da sauran waɗanda suke tafin da ake cema sahihu to kaga yanzu wannan a bisa ta takadirin ingancin magana cewa mu mutafaqun alaihi ne sai a ce to ya karkata fiye da ainihin wanda yake afradu muslim ne فحديث ابن عمر أصح منه وكذلك هو في إسناده هكذا أتكين إسناد ruwa رواته أحفظ وأشهر وأتكن حديث عبد الله بن عمر ما سري وايسا sun fi ƙarfin hadda da shahara da ƙwarewa fiye da masu riwayan hadisin jabi domin isnadin hadisin abdullahi ɗan umar imam muslim ya fitar da shi ta hanyar malaminsa mai suna muhammad ibn rafi shi kuma ya ce haddasana abdulrazzaq as-san'ani kenan shi kuma ya ce akhbarana ubaidullahi ibn umar al-umari kenan jikan sayyidina umar shi kuma daga nafi'u nafi'u kuma bararren bawa na abdullahi dan umar daga malamin shi abdullahi dan umar wannan shine isnadin a yayin da shi kuma isnadin na jabiru kamar da muka karanta an kuntuna imam muslim ya rawaito shi ta hanyar malaman shi guda biyu akwai Ibn abi shaiba da kuma ishaq bin handala bin rawiya al-imam ishaq bin rawiya waɗannan malaman guda biyu suka ce daga ainihin wani mutum mai suna hatim Ibn isma'ila shi kuma hatim ibn isma'ila daga ja'afar ɗan muhammadu ɗan aliyu dan husaini hukuntuna ko to wannan su ne isnadojin don ga ɗauki malaman ɗaya bayan ɗaya ana kwatanta kowa da na ɗabaƙarsa to za a ga cewa malaman da ke cikin isnadin hadisi abu ɗan umar sun jahantu a kan malaman da suke cikin isnadin hadisin jabiru sai ka faro daga can ƙarshen isnadi ko ka ce farkon isnadi shi ne tabi'in na fi'u, maulabnu umar babu shakka a wajen hadda da ƙwarewa yana gaba da ainihin ja'afar eh, ɗan muhammadu ɗan abishi ina fata mun gane wannan haka kuma za ka yi tabi da gashi ma ya bamu misali yake cewa fa aina ya ka'u hatim ibn isma'ila min ubaidillahi ibn umar al umari ya za ka kwatanta hatimu dan isma'ila wanda a daidai tabakarsa wato tabakan atba'u tabi'ina a cikin riwayan suna ɗaya da ubaidillahi dan umar al umari ba ka iya kwatanta su wa aina ya ka'u hibzu ja'farin min hibzi nafi'in Ja'far dan Muhammad Ɗan Abi wanda shi ne tabi'in hadisin na Jabiru ya zai ka gwada shi da babban malami Nafi'u Maula ibn Umar ba za ku kusanta su ba a wajen hadda to sai ce wannan ma murajjihi ne as-sadisu murajjihi na shida anna hadisa Aisha qad taraba fi waqti tawafi cewa riwaya Aisha ta zo da ittirabi ta zo da rikici game da bayani akan yaushe ne aka yi tawafin farwiya anha ala salasati aujihin an ruwaito wannan magana daga aisha ta fuska guda uku ahaduha fuska ta farko annahu tafa naharan cewa dawafin da rana ne wasani fuska ta biyu annahu akhara tawafa ila layl cewa ya jinkirta zuwa dare asalisu salisu na uku annahu afada min akhir yawmihi yayi dawafin a ƙarshen wannan wurin falam yadbat fihi waqtul ifada ba a kiyaye lokacin ifada ba wala makana sala ba a kiyaye wurin sallah ba bi khilafi hadis ibn umar sai dai mun ji bayani akan duk waɗannan riwayoyi waɗanda suke magana akan dare da makamantansu as-sabi'u murajjihi na bakwai na bangaren wanda suka goyi bayan cewa amina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah anna hadis ibn umar asahhu minhu bila niza'in hadisi abdullah umar yafi inganci babu shakka fa inna hadis aisha min riwayati muhammad ibn ishaqa an abdurrahman ibn al-qasim an abihi anha domin riwaya aisha daga Muhammad ibn Ishaq ne daga Abdurrahman dan Qasim daga baban shi Qasim dan Muhammad daga Aisha wa ibn Ishaq mukhtalafun fil ihtijabi Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar mai sira da magazi akwai sabani game da hujja da shi da yake yana cikin rijalul muslim walam yusarrih bis sama' bai ce ya ji daga malaminsa ba Abdurrahman dan Qasim bal an'ana yayi an'ana fa kaifa yuqaddamu ala qawli ubaydillah haddathani nafi'un ta ya za a gabatar da wannan ka magana ubaydillah dan abdullahi al-umari wanda ce nafi'u ya bani hadisi an ibn umara as-saminu hujja ta takwas anna hadisi aisha laysa bil bayyini annahu sallallahu alaihi wasallam salla az-zuhra bi makkah ai hadisin na aisha ma bai zo karara ya bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aikin haji yayi sallar azhar a makka ba fa inna lafzahu hakaza ga lafazin sa afada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min akhir yawmihi hina sallar dhuhra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ifada a ainihin ƙarshen wannan wuni bayan da ya salla azhar thumma sannan ya salla azhar hina thumma raja'a ila mina sannan ya koma mina fama kasa biha layali ayyami tashriki yarmil jamra idza zalat ash-shams ya zauna a Minna kwanakin shanyen nama guda uku yana jifan jamara idan rana ta yi zawali kullu jamratin bi sab'i hasayatin kowace jamra ya jefe ta da ainihin kwami guda bakwai fa aina dilalatu hadha alhadith as-sariha ina ne wannan hadisin ya nuna karara ala annahu sallal zuhra yawma idin bi makkah cewa yayi sallar azhar a wannan rana a makka an da ce kawai bayan ya gama da ifadarsa a yammacin ranar yayi sallar azhar ba fada ina yayi ba wa'aina aina hadha fi sarih dilala ila qaul umar ya zai ka hada wannan da dilala qarara da abdullahi dan umar shi kuma ya fada cewa afada yawman nahari yayi ifada a ranar sallah thumma sallar zuhura bi minna sannan ya sallah azar a mina ya'ani raji'an yana nufin bayan ya dawo wa'aina aina hadithun ittafaqa ashabu sayyi ala ikhrajihi ila hadisin ukhtulifa fi ihtijajihi ya zai ka hada hadisin da aka yi ainihin wato samu masu asahi bukhari da muslim sun yi ittifaki akan fitar da shi ka gwada shi da hadisin da ake da sabani akan wani mai riwaya ba a hujja da shi wallahu a'lam shi Allah ya fi sanin daidai aga ya ƙara rikita magana ke ta irin wannan ne idan wani zai ce hadisan akwai rikici da a watsar da su a kama maganar malamai saboda ƙwaƙwalwar shi ba ta iya ainihin kwantenin wannan kai kawo da ta taɓurza ina fata mun gane a taƙaice jama'a waɗannan maganganu duka maganganu ne na malamai kuma ba ka iya disputin ɗin suka ce a watsar da su gaba ɗaya shi ta sai aka samu malamai da suka zo daga baya suka ce to a bar shi a matsayin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallan nan a Makka da gaske ne yayi kuma ya ƙara komawa Madina ya je ya ƙare sai zan yayi sallah a matsayin ta na farilla da lokacin ta yayi da ya isan mina sai tare da mutane kuma turko turko ana ta jiran shi tunda bai nada kowa yi sallah ba ana jiran shi yazo sai ya ƙara shiga ya musu sallah shi yanzu a matsayin nafila su kuma a matsayin farilla in aka faɗi haka ana da abin da zai goyi bayan cewa manza Allah dama yana yin haka kamar sallolin tsoro da yayi a wurare daban-daban yayi da wasu su tafi ya jira wasu su zo su yana cikin Bukhari da Muslim kuma manzo Allah sallallahu a cikin tafarkin shi da rahamarsa ba zai so a ce yayi sallah a Makka ya isa Mina mutane duk ana tsaye ana jirin shi sai kuma ya ce musu ina ai nayi sallah ta kusa inda za ku yi manzo Allah ba zai faɗa haka ba sai ya ce musu to shikenan ku bi mu yi ta yi ma bai ba su labarin cewa ai nayi sallah a ainihin wato Makka ba wannan nafila ce wato abin da ya faru jama'a shi aikin hajjin nan na ban kwana kaga dai so ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shi to da ya kamata a bisa tunani irin namu na lemen a samu labari kwaya ɗaya ƙwaƙwara. babu wani deviation na abin da ya faru amma sai aka ta samun maganganu iri daban-daban Inu kalla ku ga babu wata gaba da babu saɓani akan me akai a uri kaza ranar kaza ya fito ko rana kaza a ina ya ɗau ihirami ko a ina wani irin ihirami ya ɗauka kirani ko kaza a daidai ina ne ya ce a canza canjin da ya ce a yi wajibi ne ko ba wajibi ba ɗawafi da ya yi guda nawa ya yi yaushe ya sa'ayi suwana da suwana yaushe suka yi nasu dabba nawa ya yanka gashi nan kaji maganganu kusan kowace gaba sai an ce an yi saɓani wane ya ce kaza wane ya ce kaza kuma alhalin sau ɗaya kawai aka yi wannan aikin hajji da haka dole ya bayu zuwa ga aiki ya samu malamai na ƙoƙarin tantance wanne ne ya tabbata shi ya kawo duka wannan dogon surutu da tattaunawa da ta za da tarjihi kaga anan duk da ya gama kawowa shi ma zai faɗa nashi ta yi a sanda yake wannan rubutun ƙwaƙwalwar shi ba ta iya halarto mishi wani abu da zai rajahanta zuwa gare shi ba da haka ya wadatu akan ga abin da malamai suka ce na ɓangare kaza ga abin da malamai suka ce na ɓangare kaza wanda in ka kalli maganganun a haka a zahiri za ka ga cewa maganganun waɗancan su na hazmin sun fi ƙarfin hujja kuma sun fi dacewa da asali cewa inda lokacin sallah ya mushi to amma kuma ba za ka iya kora rashin ingancin wannan batun ta tabbata riwaya cewa an gan shi ya yi sallah amina shi sa sai ya bayi zuwa ga wannan tarjihi na uku cewa gaskiya ne an gan shi ya yi sallah a makka Ɗaya kuma me na kuma ya ƙara yin wata me yasa saboda ko ina akwai jama'arsa a nan a makka lokacin sallah a azhar ya yi mishi da aka yi tsaya ya sallah wasu suka bi shi da ya kuma madi'a ya kuma Mena mina itarar da mutane kuma ana ta jiran shi ya zo lokacin sallah bai fita ba ta yi lokaci ne ya zama kamar karfe biyu ko zuwa da rabi duka lokacin sallah ne ana nan ana jiran shi ba a ce bari a yi ba don kuma sahabai sun saba su jira shi in ya tafi wani waje in ku yana so ka a jira shi sai ce in ba na nan a yi sallah ne ya yi ko lokacin da aka jira shi aka jira shi bai zo ba bilalu ne ya ce wa sayidina abubakarin kana ganin za ka iya mutane sallah na kira ce babu laifi kaga a lokacin suka yi wannan shawara saboda tsoron kada lokaci ya fita amma lokaci bai fita ba ba za su yi wannan ba ba za su yi shige-shige ba ba a rubuta cewa jiran liman minti biyar babu wannan anansu na fata mun gano nan da ke jama'a sai malam ya ci gaba da cewa ah, to iya ƙarshen wannan ah, tattaunawa kenan malam ya ce wallahu a'lam Allah shi ya fi sanin daidai to ina ganin sai mu saurara a nan tun da gaba ce kuma lokacin ya ƙure insha Allah sai Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi a sabuwar gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الرحمن الرحيم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 hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da 19 ga watan Jun shekarar miladiya ta da goma 2017 wannan shine kasar na da 137 daga cikin jerin giyar karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al Abu Abdullah Muhammad bin abi bakarin zura'i dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziyya shekul islam sani Allah ubangiji ya gafarta mishi littafin zadul ma'ad littafi ne mausu'a akan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam littafi ne na komai da ruwanka dangane da tsari da tafarki da al'ada da yanayin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya gudanar al'amuran rayuwarsa da addininsa malamai suna jinjina ga shekul islam ibn al duba izuwa ga wannan aiki da ya yi alhalin yana halin tafiya a lokacin da ya je kasar makka don aikin hajji yana nesa da iyalansa da kayan aikinsa da littafansa allah ubangiji ya saka mashi alkhairi ba mu gushe ba tare da al'imamu ibn qayyim al rahimahullah a inda yake ta mana bayanai akan nau'in aikin hajji da tafarkin manzon allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama dangane da ibada ta aikin hajji zamu tashi inda yake cewa faslun wa ta'ifatu thalitha alladhina qalu akhara tawaf az-ziyarati ila al-layl yana mana bayani akan wasu kurakurai da suka faru ga wasu malamai dangane da bayani akan tawafu ziyara wato shine ifada yaushe manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yayi da wanda suke ganin cewa ma tawaful ifada din sai an yi shi tare da wani tawafi daban wanda suke ce matawaful qudum shine yake cewa wa ta'ifatu thalitha nau'i na uku ko tawaga ta uku ta malamai alladina qalu waɗanda suka ce akhara tawafa ziyarati ila al annabi alaihi salatu wassalam inji waɗannan malamai ya jinkirta tawafin shi zuwa dare wa hum tawus masu wannan magana su ne tawus bin kaisan wa mujahid da malam mujahid bin jabar wa urwa da al'imamu urwatu bin zubair Allah ya gafarta musu waɗannan manyan tabi'ai ne ga baki ɗinsu waɗannan malamai haka suka faɗa fafi sunani abi dawud wa nasa'i wa ibn maja mala yace a cikin sunanta al abu dawud sulaiman ibn al-ash'as da al abu abdurrahman an-nasa'i da al ibn majah al-qazwini rahimahumullahu ajma'in min hadisi abi zubair al-makki daga hadisin abu zubair muhammad bin muslim ibn tadrus al-makki an aishata wa ibn abbas daga aisha radiyallahu anha da abdullahi dan abbas radiyallahu anhu wa an abi أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخر طوافه يوم النهر إلى الليل wannan riwaya ta zo da cewa sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya jinkirta tawafin shi ranar sallah shine tawaful ifada din kenan ilal wannan lafazi ne shazi haka malamai suka bayyana tun daga kan al-imamu nasai sannan anan kurkusa kuma al-imam uh, wato al-allama muhammad nasiruddin al-albani isnadi ne wanda yake ainihin ba shi da matsala a zahirinsa amma riwayar ta zo da matani wanda yake ya saba wa riwayar mutanen da suke fiqat aw saq wanda suka fi aminci da kuma aufa suka fi yawa fiye da mutanen da suka rawaito wannan riwayar su Abu Zubair al-Makki dan haka malamai suka hukunta akan cewa wannan riwaya riwaya ce shazza ma'ana dama shi abinda ake ce ma shazi shine hadisin da ya inganta a isnadance amma ya zama matanin shi ya zo da wani lafazi da ya saba ma riwaya amintattu saba wadda ba a iya ainihin wato hada su su tafi tare da abinda sauran amintattun suka rawaito shi ake ce mashaz wa fi lafzin a wani lafazi daban kuma tawafu ziyarati ai akhara tawafu ziyara wannan shi kuma kai tsaye lafazi ne wanda yake ba'ifi qala at-tirmidhi tirmidhi ya ce hadithun hasanun tirmidhi ya ce hadisi ne hasan amma kamar yadda muka ambata babu shakka akwai matsala a cikin wannan riwaya wadda al'imamu abu dawuda ya fitar da al'imamu tirmidhi din haka nan ibnu maja duka sun fitar da ita haka al'imamu ahmad dukkaninsu ta hanyar wannan mutum mai suna abu zubair muhammad ibn muslim ibn tadrus shi kuma ya ce daga ainihin wato ibnu abbasin wanda shi kan shi wannan malamai suna ganin cewa ta harifi ne kamata ya zama an jabirin don ba shi da riwaya daga ibnu abbas ta yi wani eh, matsala ne ya faru wajen kwafewa aka ce daga ibnu abbas ta abu zubairu kuma sanannen mutum ne cewa yana tadlisanci kuma duka a wannan riwayoyin ya zo da an ana ne bai ce haddasa na jabirin wallahu alam za mu ji karin bayani da malam zai yi gashi ya ce wa hadal alhadithu ghalatun bayyinun khilafal ma'alumi ya wannan hadisi kuskure ne a fili ya saba wa abin da aka sani min fi'ilihi sallallahu alaihi sallama abin da aka sani na aikin manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula alladhi la yashukku fihi ahlul ilmi bi hajjatihi sallallahu alaihi sallama aikin manzon Allah wanda aka sani wanda kuma waɗanda suka san irin aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa shakka akan cewa lalle manzan Allah ba da dare wannan dawafin ba fanahan ya ce mu sibul qayyim kuru kalaman nasi fi bar mu ambatan muku maganar da malamai suka fara akan wannan hadisan. qala tirmidhi al-imam abu isa muhammad bin saurat tirmidhi rahimahullahu yace fi kitab al-ilal al-tafin shi mai suna al-ilal lahu na shi tirmidhi yace sa'altu Muhammad ibn Isma'il al-Bukhariya na tambayi malamina malam Muhammad dan Isma'ilu al-Imam al-Bukhari al-Kabsh an-Nattah rahimahullah an hadisi na tambayi malam Bukhari game da wannan hadisi wa qultu na nace da shi Allah shiga fata malam a sami'a Abu Zubair min Aisha wa abbasin. Allah shiga wata malam ga wani hadisi wai Abu Zubairu kuma daga Aisha da Ibn Abbas anya kuwa an malam wannan malami Abu Zubair yana da riwaya daga sahabban nan yace qala sai Bukhari ya bada amsa yace amma min Ibn Abbas fa na'am i dangane da Ibn Abbas gaskiya ne ya ji hadisi daga gare shi wa sama'ihi min aisha nazarun yace amma akwai tababa game da cewa ya ji hadisi a wurin aisha wannan magana al-imam kenan rahimahullah wa qala abul al-hasan sai kuma al-imam abu ali ibn muhammad bin abd malik al mai littafin bayanul wahmi wal ihami al-waqi'aini fi kitabil ahkam wanda yayi ta'alikat cikin mujalladi biyu akan littafin al-ahkam ta limamu abdul haqqil ishbili babban malami ne mutumin nan afirka ne mutumin kasar maghrib ne ya rasu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da shekara 628 kamar shekara 810 kenan ma'ana shi yana kusa da su al-imamu ibn qayyim al-jawziyya rahimahullah wannan malami a cikin wannan littafin nashi mai suna ainihin wato bayanul wahmi wal iham abul hasan al-qattani yace indi anna hadha al-haditha laysa bisahih yace ni aurina wannan hadisi bai inganta ba inma qafa an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yawma idhin nahara lallai a wannan rana ta sallah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi dawafi ne da rana wa inna makhtalafu abinda dai akai sabani game da shi hal sallar zuhura bi makkata aura ja ila mina shin ya sallaci sallar azhar ne a garin makka ko ko ya koma mina ne ya je yayi za mu zo ji wannan mas'ala a gaba tsakanin riwaya jabiru dan abdullah da riwaya aini abdullahi dan umar wanda jabiru ke ganin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya yayi sallah a makka abdullahi dan umar kuma ya rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya koma mina za mu ji tattaunawa da za a akan wannan ainihin wato hadisi Ya ce wannan shine ne da aka yi sabani cewa a ina yi sallah a zahar. fasallar Zuhura biya zuhra an faraga min yi shin ya yayi sallah zahar ne bayan ya gama ɗawafinsa a garin makka fa ya umar yaqulu hura raja ila mina abdullahi dan umar shirya ya cewa Manzala tsari Salama ya kuma mina ne ya sallah fa biya biha zuhura. yaji sallah azhar a can wa jabirun yaqulu innahu salla dhuhra bi makkah shi ko jabir dan abdullahi radiyallahu anhuma yace a a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah azhar ne ranar sallah babba a makka wa huwa zahiru hadisi aisha min ghairi riwayati abi zubairi hadhihi allati fiha annahu akhara tawafa ila al-layl kuma irin wannan nuni izuwa ga cewa yayi sallah azhar a makka ne shine abinda ya fito karara a riwaya Aisha ita ma da ta yi akan wannan ibadu da manzon Allah ya ranar sallah wadda ba ta hanya Abu Zubairi ba a cikin wannan riwaya ingantacciya a cikin ta babu bayani akan jinkirta dawafin zuwa dare irin yadda Abu Zubairi din nan yayi wa hadha shay'un lam yurwa illa min hadha at-tariq wannan cewa an jinkirta dawafin sai da dare babu wanda ya ruwaito shi sai daga wannan hanya ta abu zubair wa abu zubair mudallisun abu zubair muhammad ibn muslim ibn tadrus malam abu hasan al-qattani yace mutum ne mudallis yana magudi a isnadi kamar da al-imam nasai ya siffanta shi da cewa mudallisi ne shi da wasu malamai haka al-imam ibn hajar ya koro sunansa a cikin lissafin mudallisai a cikin tafin shi da ya akan ainihin wato tabaqatul mudallisin haka al ainihin as-suyuti abu abdurrahman rahimallahu al-jami' shi ma ya kawo shi a cikin dafin asma'ul mudallisina akan cewa mutum ne mudallisi wannan magana ce sananniya a ainihin wato duniyar ilimi na hadisi cewa abu zubair muhammad bin muslim ibn tadrus yana tadlisi sannan kuma ka'ida ita ce ba a karɓar riwayar mudallisi sai in ya sarraha bis sama ko kuma an samu wasu ƙara'in da suke goyon bayan cewa ko da ike a nan ya yi dungun da ya saba to amma akwai ƙara'in da ke nuni zuwa ga cewa ya tabbata daga cikin ƙara'in ɗin shi ne a samu cewa kama al'imamul bukhari rahimahullah ya ruwaito riwaya ko wani malami ya ishara zuwa ga haka ko an samu wasu ɗaliban makarantar su ma sun ruwaito irin maganar ta dace da irin tashi suna nan dai da yawa da malamai suka farfada a cikin ainihin littattafansu na mustalahul hadith ina fata mun gane wannan to anan baya ga kasancewa yayi an ana sai kuma riwaya ta saba ma abin da yake sananne a cikin wannan karatu lam yadhkur hahuna sama'an min aisha anan abu zubairi bai ambaci cewa ya ji daga aisha ba wa qad uhida annahu yarwi anha biwasita alhalin kuma abin da aka sani shine yana riwaya daga aisha ne ta hanyar wani mai riwaya ba kai tsaye ba wala an ibn abbasin aidan hakanan ba a saba jin shi na riwaya daga ibn abbasin ba faqad uhida kadhalika annahu yarwi anhu biwasita har ga ibn abbasin din ma abinda aka sani shine abu zubairi na riwaya daga ibn abbasin ne ta hanyar wani da ke shiga tsakaninsu wa in kana qad sami'a min duk da yake kamar yadda muka ji daga al-imam al-bukhari ah, abu Zubairu ya ji riwaya daga ibnu abbas fa yajibu tawaqqufu fi ma yarwihi abu zubair an aishata wa ibn abbas malam abu al-hasan al-qattan yace yana da matukar muhimmanci ya wajaba yi taka tsantsan a dakata a bincika kafin a karɓi abinda ibnu abu zubair zai ce daga aisha ko ibnu abbas mimma la yadhkuru fihi sama'ahu minhuma musamman idan bai ce haddasa ni ko haddasatni ba lima urifa bihi min at-tadlis malai ce saboda abinda aka sani nashi na magudi law urifa sama'uhu minha li ghairi hadha musamman in ma ya zan cewa an san yana da wata riwaya banda wannan fa amma walam yasihha lahu lana annahu sami'a min aisha yace amma a sa'ad da ya zama Babu da riwaya ingantacciya da ke tabbatar da cewa abu zubair ya saurari katu a gun aisha fal’amuru bayyinun fi wujubi tawakkufi al'amarin a fili yake cewa dole a yi takasan game da riwaya shi daga aisha ma'ana inda ma muna da riwaya cewa ya ji daga aisha to a nan ma in ya ce an fa sai an yi takasan saboda tadlisanci Don ta yi wannan da yake cewa an bi bizat yana daga cikin abin da ya ji bi wasu don haka suke mudallisai din sai ba ama da tabbacin ya ji daga aisha kaga nan ya fi cancantar a jumlace a yi taka tsantsan game da abin da yake cewa an aisha wa ma ya salifin ulama fi kabuli hadithul mudallis idza kana amman qad ulima liqa'uhu lahu wa sama'uhu minhu hahuna yace malamai sukan yi ah, saɓani ne wajen karɓan hadisin mudallisi idan ya zama yana riwaya daga wanda aka san ya ji daga gare shi kuma sun haɗu da juna ya kulu ƙawumun a nan ne wasu suke cewa yi ƙubal a karɓa wa ya kulu a haruna wasu kuma suna cewa yi raddu ma yi an ainihu anhu a tun kuɗe abin da shi mudallisin yake an anasa daga malaman nashi hatta ya tabayyana littisalu fi hadisin wahidin har ya zama kowane hadisi ɗaiɗaiwa amin a samu hadisi ƙwaya ɗaya wanda zai bayyana cewa akwai ittisali wa amma ma yu'an'inuhu al-mudallisu amma lam yalqahu lam yu'lam liqa'uhu lahu amma abinda mudallisi ke yin an anasa daga wanda ba a san sun gamu ba wala sima'uhu minhu ba a san ya ji karatu daga gare shi ba fala alamul khilafa fihi bi annahu la yuqbal ni ban san sabanin da aka yi ba babu sabani akan cewa ba za a karba ba walau kunna naqulu bi qawli muslimin koda ku muna yin magana irin ta limamu muslim bi anna mu'annana al-muta'asirain mahmulun ala al-ittisal walau lam yu'lam liqa al-iltiqa'uhuma eh, koda ku mun dauki maganar muslim akan cewa an ana da aka yi tsakankanin mutum biyu da suka rayu zamani guda za a riƙe ta a matsayin ta gamu ittisali ne tsakaninsu da juna ko da ba mu da labarin sun gamu inna ma zalika fi ghairil mudallisina to irin wannan din ma ana yi ne akan waɗanda ba sa tadlisi abin da yake cewa ta gaisa da ma ya koro maganganu da yawa amma wannan magana ta tadlisanci ita ce tadlisi dai shine mutum ya dinga magudi a riwaya magudi ya zo shi ne ya ce an ko anna ya faɗi wata magana da take tuhimu littisala a adamu tana iya nuna an gamu ko ba a gamu ba sai ya faɗa ya ce daga wane ko wane ya ce malama hadisi da suka laliba suka laliba sai suka gano duka mutane da suke irin wannan malama hadisi sun riga sun gano su kan tantafin da bakatul mudallisi na na alimamul imam ibn hazir rahimahullah sai a ce to ba za a karba ba har sai ya ce haddasana an samu malamai da dama daga cikin tabi'ai suna yi wanda ya bayu ne zuwa ga sauri da suke yi wajen sun kosa sarar da zancen kamar da suke irsali a wannan dalilin ko kuma ya zama na akwai waɗanda suke yi da gangan saboda suna son su yi hujja da hadisin sai ya zama kuma hadisin ba su ji shi daga gun amintattu ba kuma ba su so a yi watsi da shi to ba za su ce haddasana fulanun su faɗi wanda ya gaya musu ba sai su tsallake fulanun ɗin da ya gaya musu sai su faɗi wani da ke sama da shi wanda shi ma sun yi zamani da shi amma da ta take nuna an to duk malamai sun gano waɗannan to ne yake cewa a ana tababa ne game da an anan mudallisi idan ya zama an anar ya yi ta ne daga wanda aka tabbatar da sun gamu kamar abu Zubairu ɗin nan misali daga jada to sun game da jabiru da gaske yana da an ana daga jabiru to wannan ita ce akwai ta ba za a karba ko ba za a karba ba wasu suka ce a karba wasu suka ce ba za a karba ba sai an tabbatar da lalle sun haɗu da juna wannan shine gaskiya sai an tabbatar da lalle sun haɗu da juna kuma duk da haka duk inda ya ce an ba za a karba ba sun ya ce haddasana ko sun akwai sai ko kuma sai akwai wata karina kamar yadda muka bayani wasu kuma suka ce sai ce to amma ko an anan mudallisi daga mutumin da ba a san sun gamu ba ko ba su gamu ba kaman ainihin wato hassan al-hassan al-basari matsalar take ainihin dankare game da riwayarsa daga ainihin samura da ire-iren waɗannan sun gamu da wani ko ba su gamu ba ana ta taba ba malamai suna ta ainihin maganganu su kai su kawo to wannan ba a karɓa har sai an tabbatar da sun gamu da juna ko ba su gamu ba wannan an ana ta mudallisi da ba a san ya gamu da wane ba babu shakka ba za a karɓa ba ana tunkuɗe irin wannan riwaya ya ce wannan ban san saɓani a kan ta bai ji hasani bin lukatta ya ce kai ko da mun ɗauki magana imam muslim wani imam muslim shine ya camfiyoni shine ya shaharar da magana akan bayani akan mu'asara da alliqa ta taraddi ga su al bukhari da shi da malamin sa shine malam Muhammad ah, mala Ali ibn Muhammad ibn al-Madini Allah gafarta musu gaba ɗaya. a cikin muqaddima ta littafin Sahih Muslim Muslim ya kokarin ya tabbatar da mazhabin sa na cewa idan wani sika ne yace ya ruwaito daga wani sika kuma sun rayu a zamani guda amma ba mu da wani a saurati ba mu da wani labari tabbatacce wanda yake nuna sun gamu da juna to za mu ɗauki wannan a matsayin hukuncin ittisali ba za mu ce sai mun samu labari tabbatacce saiwa sun gamu ba wanda wannan kuma shine mazhabin bukhari da shi da malaminsa wanda kuma wannan mazhabin ya fi ƙarfi kuma ya fi kare ƙofofi na samun kuskure ko wani ainihin tuntuɓe amma muslim ya yi watsi da wannan mazhabi ya ɗauki nashi na ainihin mu'asara kawai ya ta kafa mai hujja yayi taraddi ga waɗanda ba su tafi akan wannan tafarkin ba Allah ya gafarta musu gaba daya to ko da ka dauki magana Imam Muslim din wanda ita ce kuma marjuha amma ita ma bata yadda da amsar riwayan mudallisai ba tana magana akan waɗanda ba a adad record akan sa tadlisi su ne aka ce sun yi mu'asara da juna to babu laifi to mu'asaran sai ta zama ba koyaushe take tabbata sannan a samu liƙa ɗin ba kamar yadda koda yanzu a zamani za mu iya fahimta haka a wannan zamanin namu akwai mutane da dama za ka rayu da su a zamani guda ba ku taɓa gamuwa da juna ba amma kuma maganganunsu da karatukansu da rubuce-rubucensu na iya riskakka ta hanyar hanyoyin bayanai na zamani ta hanyar injinan buga da tafai da takardu ta hanyar eh, duniyar gizo da makamantansu misali yanzu a wannan wata na azumi za ka yi sauraron tafsirin da kusan kowa yake a ko'ina a ƙasar nan ta najeriya a sanda ake yin shi live ko kuma da zarar an gama ka soke shi daga kan wasu ainihin wato gadgets ko wasu device a intanet ne a makamantansu to kaga bai nufin shi kenan daga nan suka je ka ce wane ya karantar da mu sura kaza alhalin kai baka zauna a gaban shi ba a gaban kwamfuta ka zauna ko a gaban tv eh, to kuma sai a ce kun gamu ba ku gamu ba ina fata mun gane to ha wancan zamanin akwai irin wannan yanayin maganganun suna yaduwa su yawo ta hanyar ɗalibai har su kai ga wasu ɗalibai ko malamai wanda suka yi zamani da juna sai zama asalin wanda ya faɗa ba su gamu da wannan ba kuma sai zama wannan da ya samu zancen yana so ya ainihin yi amfani da shi wajen karantawa ko riwaya to in yabo ya kamata ya bayyana wanda suka kawo mishi amma wasu sai ba sa bayyanawa sisti'an ko kala ko makamancin haka a takaice malam yake cewa wa aidan falima qaddamnahu min falima qaddamnahu min sihhati tawafin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama yawma idin nahara malam abul hasan al-qattani yace kuma har ila yau saboda abinda muka gabatar na bayani akan cewa ya inganta cewa manzon Allah alaihi salatu wasalam yayi dawafi ne a ranar sallah din nan da rana tsaka wal khilafu fi radd hadith mudallisina hatta yu'lama ittisaluhu aw qabuluhu hatta yu'lama inqita'uhu yace zance kuwa game da tun kuɗe riwayar mudallisai ba za a karɓa ba har sai an san ta tabbata ko kuma a karɓa kawai har sai an samu dalili akan inqita'i ma'ana me asalin riwayar mudallisi shin asalinta rauni ne to ba za a karɓa ba sai an samu inganci ko ko asalinta inganci ne ba za a tunkuɗe ba sai an samu ainihin in katsa'i innama huwa idza lam yu'ariduhu ma la shakka fi sihhati za a faɗi wannan zantan ne kawai a lokacin da ya zama babu wani abu da ya saba wa riwaya wanda ba a shakka game da ingancin shi ma'ana ba irin nan ba kenan wa hadha kaga wannan kuwa qad aradahu ma la shakka fi sihhati an samu abin da ba a shakka game da ingancinsa ya saba wannan riwaya ta mudallisai da aka wajibi ne a tunkuɗe ta intaha kalamuhu zancen abul hassan al ya kare rahimahullah malam ya ci gaba da cewa wa yadullu ala ghalati abi zubairi ala aisha ta anna aba salama ibn abdurrahmani rawa an rawa an aisha annaha qalat na daga cikin abin da ke nuni zuwa ga kuskuren zubairi a wannan riwaya shine abu salama ibn abdurrahman ibn auf ya ruwaito daga aisha radiyallahu anha wa an abdurrahman أنها قالت تشي حجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النهر من أينهم أيكن حج ترد منزن الله صلى الله عليه وسلم سمكي إفاضة أرانا أينهم صلى وأن الرواية الإمام البيهكي كنان أتكن سنن تنسى تهنيا أينهم القاسم دم محمد دم أبو بكر دقاء عائشة وروى محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النهر ظهيرة هكذا يساكي رويته واتشوى من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا بي وأينهم واتو sahabban shi izini cewa su je su yi ifada rana ainihin wato sallah zahiratan cikin garjin rana wannan ita ma riwaya ce ta al-imamu ainihin al-baihaqi wa zara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma'a nisa'ihi laylan amma wai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya je da daddare wa hadha ghalatun aidan wannan shi ma kuskure ne cewa shi manzon Allah ya je da daddare tare da matansa shi ma wannan ainihin riwaya ce take da matsala qala al-baihaqi asahhu hadhihi riwayati hadithu nafi'in an ibn uh, umara wa hadithu jabir yace abin da yafi ainihin inganci a waɗannan riwayoyi shine hadisin nafi' daga abdullahi dan umar na magana akan aikin haji sai kuma hadisin jabir shi ma na magana akan aikin haji wa hadithu abi salamata an aisha ya'ani taf annahu tafa naharan sai kuma wannan hadisin da ya fara kawowa na ainihin abu salamata daga aisha wanda ke nuni zuwa ga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ainihin wato dawafin nan da rana Kult, malam ibnu qayyim al ce. inna ma na al-ghalatu min tasmiyat tawaf a ƙashin gaskiya wannan kuskuren ya taso ne daga sunan shi kanshi a tsawafu ɗin. fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallama a tawaf al-wada'i ila ilallai. wajen ambatan tsawafin ne aka samu kuskure tabbas akwai tsawafin da manzon Allah ya cikin dare shine wani tsawafi? Tsawafin bankwana kama sabata fi sahihaini min hadisi aishata kamar da tabbata a cikin bukhari da muslim a riwaya aisha radiyallahu anha qalat tace kharajna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fa zakarat alhaditha tace mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ambaci hadisin mun ta jin shi a baya ila an qalat har zuwa inda take cewa fa nazalna almuhassaba sai muka yada zango a ainihin wadil muhassab fada'a abdurrahman ibn abi bakarin sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala ya kira dan uwan Aisha shine abdurrahman na abubakar radiyallahu anhu wa an abi faqala yace da shi ukhruj bi ukhtika min al-haram tashi ka fitar da yar uwarka Aisha daga harami ku tafi tan'im thumma ufrugha min tawafikuma ku je ku yi ɗawafi ku gama sun ma'atiyani hahuna bil muhassabi ku zo ku riske ni anan ta tace faqadallahu al shi shine Allah ya cika mana umrata wa faragna min tawafina fi jawfil muka gama ɗawafinmu mu cikin dare fa atainahu bil muhassabi muka bi muka samu manzo Allah sallallahu a muhassab din fa yace da mu faragtuma kun gama kulna na'am muka ce mun gama ya rasulullah fa azzana fi nas birrahil yace to a tashi a tafi a kama hanya fa marra bil sai kuma ya bi ta ɗakin Allah din fa tafa bihi yayi dawafi thumma tahala sannan ya kama hanya mutawajjihan ila al madina ya kama hanyar madina a cikin hadisin bukhari da muslim haka ainihin suka ruwaito kaga dawafin nan da yi da daddare shine tawaful wada dama ana so ya zama ƙarshen abin da za ka yi a makka shine ɗawafi wannan ɗawafin na wada'i shine wasu suka bi ba da labari ba sa tantance cewa na wada'i ne sai su bayyana shi sai ya zama kamar ɗawafin ifada ne shine asalin kuskura fa hadha huwa at-tawaful ladhi akharahu ila al-layl bila rayb malam yace babu a akan cewa wannan shine ɗawafin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa wasallama ya jinkirta zuwa dare faghalata fihi abu zubair aw man haddathahu bihi wa qala tawaf az-ziyarati wallahu al-muwaffiq shine abu zubair ya kuskure ko shi ko wanda ya gaya masa sai suka ce tawaf ziyara ne Allah ubangiji ya samu dace walam yarmul sallallahu alaihi wasallam fi hadha at-tawaf wala fi tawaf al-wada wa inma ramala fi tawaf al-qudum ya kamata kuma yace kuma ka sani cewa manzan Allah sallama bai yi tsawafin nan ta hanyar wato sassarfa ba babu sassarfa a cikin tsawafin ainihin wato wannan tsawafin da ake magana shine tsawafin ifada hakanan bai yi sassarfa ba a tsawafin waza'i na bankwana wa inna ma ramala sai tsawafin kudumi ya yi sassarfa ne kawai a tsawafin ainihin alkudu na zuwa na farko dinnan. nan haka al'imamu abu dawuda da ibn maja suka rawaito daga ainihin sahabi ibn abbasin radiyallahu anhu wa an abihi da isnadi tabbatacce sai malam yace faslun ga wata gaba thumma ata zamzama ba'da an kada tawafahu wa hum yusquna sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo rijiyar zanzan bayan ya gama tawafin ya tarar da mutane suna ta shan ruwa ana ta ba su ruwa suna sha na zanza faƙala sai ce da dangin shi ainihin banu abdul mutallib laula an gliba kumun nasu la nazaltu fasaqaitu ma'akum yace wallahi da ba dan kada mutane su galabaice ku akan rijiyar nan ba da ni ma na sauka akan abun hawa na na zo na taya ku jan ruwan dan shi ma dangin su ne dangin masu jan ruwa na rijiyar sai manzo Allah ya tsoraci zari'a da za ta faru idan ya sauka ya je ya sa hannun shi mai albarka ya jawo guga ko da guda ɗaya ne da mutane za su fassara cewa jan ruwan rijiyar zanzan shi ma daga cikin sha'air ne na aikin hajji don haka kowa zai ce sai ya yi ƙarshe abin zai fita daga hannun dangin shi banu abdul mutalib wanda suke wannan aiki sai manzo Allah ya haƙura saboda ainihin wannan zari'a na nawaluhu dalwa sannan suka mika mashi gugar ruwan fashariba wa huwa qa'imun ya sha yana daga tsaye kamar yadda muslim ya ruwaito faƙila sai aka ce da shi ha aka ce aka ce haza nashun li haihi an shurbi ƙa'ima. wannan na nuni zuwa ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya soke hanin da yayi a baya game da shan ruwa a tsaye waƙila wasu kuma suka ce bal bayanin minhu annan nahaya ala wajen al wa tarkil aula wasu suka ce a yana nuni zuwa ga cewa ne wannan a aikace manzo Allah yana bayani ne akan cewa wancan hanin ba hani ne na wajibi ba hani ne na zabi sannan sha'a a tsayan ba haramun bane khilaful aula ne yin abu ne sabanin wanda ya dace abin da yafi dacewa ka sha a zaune amma an ka sha a tsaye ba kai laifi ba wakila wasu kuma suka ce ballil hada ya sha ne dan bukata wa hadha azharu cewa bukata ce ta kama shi takura yayi larura ce shi ne abin da ya fi bayyana ga hadisin babu shakka ya yafi dacewa da kaida ta usul fiqh saboda wancan hanin ya zo hani ne mutlaqan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sharwa a tsaye sai ya dauki shi a matsayin umumin hani sai gan shi wata rana ya sha a tsaye sai a nemi uzurin da za a bayar cewa tayyu ya zo ne da tsananin kishi bai samu halin zama ba tayyu wurin akwai cinkoso saboda cikin taron jama'a ne ta yi kaza ta yi kaza za a iya ba da ainihin ta'awilat da fassarori daban-daban ga aiki wanda ya saba wa asalin magana manzo Allah sallallahu amma magana ita ba ta daukan duk waɗannan ta'awilat din da haka tana nan a matsayin ta na hani amma kuma wannan na nuni zuwa ga idan mutum ya shiga wata buƙatuwa to yana iya yi shine kawai insha Allah sai malai ya ci gaba da cewa wa kana fi tsawafi tawafi raki rakiban aw mashiya shin wai a wannan tawafin manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance yana kan abun hawa ne ko ko yi ɗawafin ne da ƙafarsa. farawa Muslimin fi sahihi an jabirin qala aliman imam ya rawaito a cikin asahi daga Jabir dan Abdullahi Allah ya ƙara masa ya shi da mahaifinsa ya ce. Ka dafa rasulullahi sallallahu alaihi wa alaihi wa wasallama bilbaiti fi hajjatil waba'i ala rahilati manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ɗawafi ne ranan aikin hajjin nan na ban kwana akan abun hawansa yastalimur rukuna bi mihjanihi yana taɓa rukunin yamani inda hajar aswad yake da dan kwagirinsa li ya yarahu nasu manzo Allah ya dawafin ne akan abin hawa dan kowa ya ganshi wal yushrifa don kuma ya dinga supervising yana kula da abin da kowa yake wal yas'aluhu don kuma su samu halin tambayarsa fa innan nasa ghashawhu don mutane sun darkake shi sun yi yawa sun rufe shi wato don ya hau sama a ganshi kuma a ainihin wato ba eh, eh, a tambaye shi haka al-imam muslim ya ruwaito wa fi sahihaini ad ibn abbas qala طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ba'irin yastaslimu rukma rukuna bi mihjan shi ma ibnu Abbasin a cikin riwayar bukhari da muslim ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi dawafin ne akan abun hawa yana taba rukunul yamani da kwagirinsa wa hadha tawafu wannan da suka bada labari su ibnu Abbasin da su jabiru laysa bi tawafil wada ba tawafin ban kwana bane fa innahu kana laylan shi tawafin ban kwana an yi shi da daddare wa laysa bi tawafil qudumi ba kuma ne ba ne da haini saboda fuska biyu kaga kenan to dole sai dai a ce tawaful tawaful A nake ahaduhuma fuska ta farko da ke gwada cewa ba ne qudumi bane annahu qad an hu ar-ramalu fi ƙudu ne. mun ji cewa ya yi sassarfa a tawaful qudum walam yaqul ahadun qattu ramalat bihi rahilatu babu wanda yace dabba ce yi gudu da shi wa inna ma ramala nafsuhu da kanshi yayi wannan gudun kamar yadda yake a cikin riwaya Imam Malik da Bukhari da Muslim rahimahumullahu ajma'i الثاني فسكة تبيو قول الشريد بن سويد أفدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مست قدماه الأرض حتى أتى جمعا سويد أتكين حديث أين الإمام أحمد يكي fada. yana cewa na yi ɗawafi tare na yi a fattuma rasu salama mun gangaro tare da manzala su salama ma masadka da mahul abba kafafun shi ba su taɓa ƙasa ba hatta a ta jama'an har ya zo ainihin wato jam ya ainihin mash'ar kenan wa hadha zahiruhu annahu min hini afada ma'ahu wannan na nuni zuwa ga cewa daga sanda suka fito tare da manzala su alaihi suka nufo ainihin mash'ar ne ma masatka da mahul arda ila arraja kafafun manzala su alaihi ba su taba kasa ba har ya koma har ya koma can mash'arul haram wala yantaqidu hadha bi rak'atayil tawaf kada a ce to ya yayin raka'o'i guda biyu na tawafi ai dole in yazo yin ya sauka fa inna huma ma'lumun abu ne sananne game da su cewa sai an sauka ba ai Kultu, ni ko sai nace in ji malam ainihin al-imam ibn qayyim kenan wa zahiru anna shariba min as-suwayd inma arada al-ifadata ma'ahu min araf abin da yake a zahiri sharid ibn suwaid yana cewa ne yana bada labarin ifada da suka yi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga arafa cewa tunda aka baro arafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafar shi bata taba kasa ba ولهذا قال ده هكا يتي حتى أتى جمعا هيذو جمع وهي مزدلفة يعني نفن إفادة تهوى دق عرفة ثم أفيد من حيث أفاد الناس تهوى داك دق عرفة har aka zo muzdalifa manzo Allah sallallahu alaihi bai sauka akan abin hawan shi ba walam yurid al-ifadata ila baiti yau an-nahri yace ba yana nufin tafiya zuwa ɗakin Allah ranar sallah washe garin arafa ba daga ainihin wato mina zuwa ka'aba ba wala yantaqidu hadha a inda na bala. kuma wannan baya ba a cewa ya ci karo da saukan da yayi a wurin wannan ainihin abin nan a gefen hanya din nan inda akwai yabanya ya sauka yayi fitsari din nan ba sun maraki ba sannan ya ƙara hawa li'annahu laysa binuzurin mustaqar saboda ba sauka ne ta yada zango ce ba wa inna ma massat qadamahu al-arda massan aridan wallahu a'lam shi kawai sun ainihin wato taba kasa ne tabawa kankani ma ana abin da yake nufi da tunda muka tawo kafan shi ba taba kasa ba ba a yada zango ba kamar idan ka ce mun kama hanya za mu je Kano ba mu tsaya ko ina ba sai da muka isa garin wannan bai nufin babu inda kuka samu gosulo aka taka burki bai nufin ba ku tsaya shan mai ba abin da ake mai ba da labarin yake nufi ba a tsaya tsayawa na a tsaya a sakko a ci abinci a sauransu na fata mun gane wannan wallahu alam Allah ya fi sanin daidai faslun mala ce ga wata gaba sun maraza a mina sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan da ya sha ruwa a rijiyar zanzan sai kama hanya sai kuma mina wa ikhtulifa aina sallah shi ne aka yi saɓani a kan a ina yi sallah aina sallar zuhura a ina yi sallar a zuhur yau ma'izin a wannan rana fafis sahihaini a ibn umara annahu sallallahu alaihi wasallama a fada yau man nahari sun maraja'a fasallar zuhura bimina a riwaya ainihin abdullahi dan umar radiyallahu anhuma wacce ainihin wato ta zo a cikin sahihu muslimin ba ta cikin bukhari ba kamar da cewa fi sahihaini ba abinda bukhari yayi yayi ta'aliqin ta ne ya kawo ta mu'allakan haka ba as-sahihaini bane ina fata mun gane wannan sai dai muslim da abu Dawuda da limamu ahmad duka sun fitar da riwaya cewa manzon Allah sallallahu alaihi yayi ifada ya tafi ɗakin Allah ya ɗawafi ranan sallah sannan ya dawo mina yayi sallah azhar a mina wa fi muslimin wa fi muslimin an jabirin a cikin sai muslim kuma riwayar jabir dan abdullah dogon hadisin da muka karanta din nan sallar zuhura bi makkata wa kadhalika qalat aisha aka ce yayi sallah azhar a makka aisha ita ma haka ta faɗa radiyallahu anha malam yace wa ikhtulifa sai aka yi sabani fi tarjihi ahadi hadaini alqawlaini ala al-akhar yadda za a iya karkata zuwa ga ɗaya daga cikin zantutukan nan guda biyu a bar ɗayan faqala abu muhammad ibn hazmin sai al'imamu ibn hazmin zahiri rahimahullah sai ya ce ƙaulu aisha ta wa jabirin aula ya ce zancen aisha da jabiru na cewa ya yi sallah a zahar a makka shi ya fi wata bi'ahu ala haza jama'a an samu wasu malamai da dama suka bi wannan zancen irin na ibn hazmin Warajahu rajjahu haza bi wujuhin suka karkata zuwa ga wannan zancen ta hanyar fuskoki masu zuwa a haduha fuska ta ɗaya annahu riwayatu sunaini wa huma aula min alwahid suka ce Aisha da Jabiru yanzu su biyu ne shi ko ibn Umar shi kaɗai ne da haka riwayar mutum biyu tana rinjayuwa akan riwayar mutum ɗaya, abu na biyu suka ce anna Aisha ta akhassun nas bihi sallallahu alaihi wasallama Aisha tana daga cikin mutanen da suka fi kowa kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wala ha min alqurbi wal ikhtisas bihi wal maziyya ma laisa li ghayriha ta da kusanci da keɓanci da ainihin cancanta da ainihin kusanci ga manzo Allah sallallahu alaihi wanda wani bai da shi kuma dama daga cikin hanyoyin tarjihi akwai kusanci ne aka duba malami da ɗalibai biyu ko uku riwayarsu ta bambanta sai a nemi wane ne ya kusanci da wannan malamin sai a ga cewa wane ya daɗe da shi kullum suna tare a tafiya da zaman gida shekarunsu kaza wana kuma riwayarsa ba ta da yawa ya gamu da shi ne kawai da suka je gari kaza to wancan da ke da riwaya da yawa da dadewa ana iya karkata zuwa ga riwayarsa fiye da waccan to haka anan aisha matar manzo Allah ta sallallahu alaihi wasallam sa ce suna kwana tare su tashi tare ta fi ibnu umar shakuwa da shi sai suka ce wannan ma murajjihi ne as-salis abu na uku anna siyaqa jabirin li hajjihi cewa yadda jabiru ɗan abdullahi ya ba da labarin aikin hajjin manzala sallallahu alaihi wasallam min awwaliha ila akhirha li hajjati nabi sallallahu alaihi wasallam min awwaliha ya ba da labari tun daga farkon baro madina ila akhirha har zuwa ƙarshen abin da aka yi kuma madina wannan dogon hadisi na muslim din nan atammu siyaqin shine siyaqi shine koro labari mafi cika gaba daya wa qad hafizal qissata kuma jabiru ya haddace labarin gaba ɗaya wadda batsaha ya rike abin da ya faru keke da keke hatta babata juzi'iyyatiha har ya rike ainihin wasu ƙanana ƙananan abubuwa waɗanda rike suna nuni zuwa ga kaiwa matuƙa wajen rike labarin hatta babata minha amran la ya ta'allaku bil manasik kai ya zama ya rike abubuwan da ma ba su da alaƙa da ibada aikin hajji kamar mene huwa nuzulun nabi sallallahu alaihi wasallama lailatul jam'in fi tariq cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ya da zango ainihin da daddare a ainihin wato lailatul jam'in a daren muzdalifa ya ya tsaya a hanya faqada hajatahu inda shi'abi da aka baro arafa kafin a iso muzdalifa a wannan dare jabiru ya rike cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya yayi fitsari a wani waje ya biya bukatarsa wanda ba kowa ya rike wannan ba a kaddare da ake tahowa cikin wannan dare yaushe za ka rike cewa wane ya tsaya har ya yi fitsari ba abu ne mai sauƙi mutum ya rike wannan ba sai in ya ba da muhimmanci wajen riko bayanai din sun matawadda'a wudu'an khafifan ya ba da labarin cewa manzo Allah ya saki wata alula alula ta fa man zabata hadha alqadara wanda da ya rike duk waɗannan abubuwa fa huwa bi makani salatihi yawman nahari aula ya fi cancanta ya rike inda manzon Allah ya yi sallah a washegarin wannan rana ido na ganin ido in ya zama ya rike abin da ya faru da daddare washegari da rana ido na ganin ido ya fi kowa cancanta ya rike abin da ya faru wannan ma suka ce shi ne shine na uku na hudu anna hajjatal wada'i kanat fi azar cewa aikin hajji nan na ban kwana an yi shi ne a watan azar menene azar shine watan march akwai sunaye da ake bai waɗannan watanni watanni na kalandar gregorian na january february march kaza kaza kaza to suna da sunayen nan january february su wato sunayen da aka ba su bayan da aka yi adoptin ɗinta a matsayin kalanda ta grigori grigori ɗinnan sunan wani sarki ne daga cikin sarakuna na kiristoci to kafin shi akwai julius caesar julius caesar shi ma ya yi aiki da wannan kalanda yana ba ta sunaye daban waɗanda ba wannan sunayen ba suna yake ce ake ce mata lokacin julian calendar nisba zuwa ga shi wannan sarki julia julian caesar to a cikin nashi sunayen shi ne ake ce ma march azar suna ce ma january kanun asani kanun sani shi ne january sai kuma shabbat shi ne february sai kuma march shi suke ce ma azar sai nisan shi suke ce ma april kenan ko nisan uh, ayar shine ne na biyar mai sunan shi mai to daga ayar sai kuma sai kuma huzairan huzairan shine jun irin wannan watan da muke ciki shi suke ce ma uh, uh, kanunu sani abin nan shabbat azar nisan ayar sai huzairana daga huzairan kuma sai tammuz shine july daga tammuz sai ab shi suke ce ma august daga ab sai ailul shine september kenan ko daga ailul sai kuma tashrin al'awwal awwal tashrin al-awwal shine october daga october sai kuma tashirin sani shine november kenan ko sai kuma kanunul awwal shine december to a waccan kalandar disamba shine watan farko a lissafinta kaga zaka ga january ya koma kanun sani to a cikin waɗannan sunayen shine ka ji ibn qayyim anan yana cewa an yi wannan aikin haji lokacin abin nan zulhijja ya dace da watan mene watan azar shine april kamar da yanzu in muna sanarwa kwanan wata sai mu ce watan march amin ko muka akan ce yau kaza ga watan kaza na musulunci kuma sai a faɗi corresponding date na wannan kalanda da ake ce ma Gregorian kalanda wadda kalanda ce ta riga ta yi hai mana a duniya a rasa da ita ga ta kalanda kafirai ba da aka yi da ita komai da ita ake duk wani lissafi na kwanan wata na shekara fiscal year ne financial ne eh, eh, hutu ne da ake ba ma'aikata albashi ne shekarun mutane shekarun duniya shekarun kaza za a yi kaza ba za a yi ba alkawarin bashi da ciniki da rasidi da kwanan wata a banki ko ka ci ko kaso da shi ake rubuta in ka je zaka sai kayan rasidi shine in aka baka admission na danka a makaranta shi za a baka deadline na biyan kuɗi in kai kaza ka je biyan kuɗi a banki shi ake sa ranar da ka cire ranar da ka saka ya riga ta riga ta yi haimana wa mutane shi sa ta zama mutane bala'i sai dai a guje mata iya iyawa kawai ta zama ta zama kamar riba da manzo Allah ya ce za a waye gari karshen duniya mutane suna cin riba ko sun ki ko sun su kamar yadda ake yanzu ko ka ki ko ka su ka cin riba wallahu almusta'an na'am eh alula takaitacciya wadda bai tsananta wajen wankewa uku uku uku uku ko ina ba eh malam ya ci gaba da cewa to wannan wata na azar na azar wanda shine march watan maris kenan in ji bahaushe ko wa huwa tasawil laili wan nahar a daidai watan ana samun daidaituwan tsayin dare da tsayin rana ma'ana dare ya zama awa sha rana ta zama awa sha biyu saɓani saboda lokaci ne na bazara to akwai lokutan da suke saɓawa kamar da muka sani idan damuna ta yi ko hunturu akwai yiwuwar a samu zarceceniya tsakanin dare da rana a wani lokacin kaga dare ya koma awa sha hudu rana ta koma awa goma ko rana ta koma awa sha hudu rana dare ya koma awa goma ana iya samun irin wannan kamar lokacin hunturu shine ake samun wato ƙarin tsayin dare lokacin kuma damuna akan samu ƙarin tsayin rana kamar yadda muke cikin su to amma a wannan bazara tsakankanin an fita sanyi kafin a shiga damuna to akan samu wannan daidaituwar a dai lokacin yana so ya tabbatar da wani abu ne na lissafi yace wa qad dafa min muzdalifa qabla tulu'i shamsi ila to mu dauka ana da awa 12 a wuni sai aka ce kuma manzon Allah sallallahu alaihi ya baro muzdalifa kafin rana ta fito kaman karfe biyar da rabi misali bayan da ya sallah asuba mu dauka rana na fita karfe shida. kuma ta faɗi ƙarfe shida kaga shine awa sha biyu ko to mutumin da ya baro mina amin muzdalifa biyar da rabi kan abun hawan shi raƙumi zuwa mina da ya zo mina kafin ya iso mina ya tsaya a almash'arul haram ya yi addu'a aka ce ya ɗaya na addu'a da ya iso mina gari ya riga ya waye wa ba bi hannasa yau mutane hudu ba abu na farko daga cikin abubuwan da yake nan madauka ya iso mina kamar a ce zuwa karfe bakwai na safi to hudubar nan ta yi ta ɗauki awa ɗaya ana yi ina fata mun gane kaga za a iya cewa takwas ta yi ko wani hara budunan abimatan. sannan ya yi aikin yanka raƙuma mun ji wajen guda sittin da uku. wannan aikin kaɗai zai ɗaukan sha'awa guda wataƙila ko awa ɗaya da rabi ko ina fata mun gane abu da ke so lissafa mana wato technically sai a ce zuwa kamar tara da rabi manzala sai islamu ko kuma goma saura ya gama diyanka dabbobin nan sama ha yi aikin rabawa yana ta ba mutane wannan zai ja lokaci shi ma mu ɗauka zuwa wata awa guda wato bi khalahu min lahmiha har kuma ya jira aka dafa naman yace kaga kafin nan mahala biyu na rana ta yi wa akala minhu yaci waramal jamrata yaje yayi jifa a jamra wa halaka ra'asahu, sannan ya aske kanshi wata tayyaba yayi ainihin gyara jikinsa thumma afada sannan ya gangara ya tafi makka wani ayyukan su yai tun daga fitowar rana har zuwa sanda ya tafi makka har ya tafi makka madauka, rana ba ta zawali ba lokacin a bai ba Madauka ya tafi makka wajen karfe sha fa tafa ya je tawafi wa shariba mimma zamzama ya sha ruwan zamzam wa min nabidhi siqaya ya sha tsini waɗanda ainihin aka zazzaba su a cikin abubuwan sha wa kafa alaihim wahum yasquna ya tsaya a gunsu ya musu wannan bayani suna cikin shaye wannan waɗannan ayyukan duk yayi su ya gama lokacin azhar bai ba da wuya da wuya mutum ya waɗannan ayyukan ya gama daga safe zuwa zawali wanda zawali a makka yakan faru da sha biyu zuwa da kwata za ka gara ta yi zawali ba zai yi a ce duk manzo Allah ya gama waɗannan ayyukan lokacin azhar bai yi ba har sai da ya dawo ina mina sannan rana ta yi zawali ba zai yi ba da aka lallai azhar ta riske shi yana makka ta bisa al'adar shi kuma idan azhar ta riske shi yana makka to kawai zai yi ne ba zai ce sai ya dawo ba abin da yake so ya tabbatar kenan ina fata mun gane kun san eh, ibnu hazmin ƙwararren masani ne na ainihin eh, ilimi na hai astronomy da makamantansu ƙwararren malami ne ba wai ɗan arabiya ba ne zalla in fact daga baya ne ma ya shiga arabiya da malami ne masanin ilmomi na ainihin wato humanities kamar ka ce sociology da makamantansu da aka ga da rubuce-rubuce da suka shafi abubuwa ire-iren waɗannan littafin shi na tsaukul hamama da yi magana a kan ƙauna da irin matsalolinta da cutar da take haifarwa yi magana wanda suke maganganu na ainihin psychologist da makamantansu ya ce a haɗi a amalin tabdu fil azhari annaha na halatan ƙazifi miqdarin yumkinu minhu rujuu ila mina waɗannan ayyuka ne da suke nuni zuwa ga cewa bai yiwuwa ka aikata su daga wayewar gari har ka gama ka koma mina bayan ka yi ɗawafi bi haisu yudriku waqtar zuhuri fi fasli azar. yadda za ka iya riskan lokacin azar a wannan ainihin irin zamani na watan maris ba zai yiwuwa da a ce wani yanayi ne daban wanda zawalin rana ke jinkiri ko kuma fitowar ta yake ainihin komawa da baya to za a samu ƙarin awoyi ko a yanzu ka kwatanta wannan mu da muka mu mutane da muke zuwa aikin haji ba ma ma yanka dabba ba ma tsayawa a gurin manhari da makamantansu kafin ka yi wannan ayyukan ka je maka ka dawo wani ma sai la'asar sai la'asar ake dawowa la'asar list mutane suke dawowa kaga ba zai yiwu a ce ka bar sallah azhar har sai ka dawo mai nadin nan ba wannan ma suka ce murajjihi ne wanda yake an yi lissafin ayyukan an kwatanta irin lokacin da ayyukan za su iya ɗauka ana yin su sai aka gane cewa lallai lokacin azar babu shakka akan ya riski manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama a ainihin makka tunda ko lokacin sallah ya riske shi a makka to babu dalili akan bai yi ba al-khamis abu na biyar anna hadaini al-hadithaini suka ce waɗannan hadisai guda biyu jariyani majaran naqil wal mubki suna gudana ne a bisa magudanan annaqil wanda yake cirewa wal mubki da wanda ya bari faqad kanat adatu sallallahu alaihi wasallam fi hajatihi as-salata fi manzili alladhi huwa nazilun fi manzo Allah ya kasance al'adarsa yana yin sallah ne a ainihin masaukinsa alladhi nazala fihi bil muslimina inda ya sauka tare da musulmai ba yadda mu muke yi yanzu wai kace duk sallah sai ka je Ka'aba ba a'a masauki yake yin sallah shine sunna fajar ibn umar ala adat al'ada sai ibn umar ya gudana akan al'ada cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ne a inda ainihin wato tarske shi wa babata Jabir jabiru kuma ya rike wa Aisha sorry ibn umar ya bada labari akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gudana ne a al'adarsa mai al'adarsa yin sallah a masaukin kenan sai da ya koma ainihin abin nan ko mina su kuma jabiru da aisha suka rike cewa a wannan sallah ta azhar ta ranar sallah to an samu karatun ya ciratu shine annaqil ɗin karatun ya ciratu daga abin da aka sani shi kuma ibn umar al mubuki ya bar abin akan asali ne asali tunda manzan Allah ya zo makka a wannan lokaci yana yin sallar shi ne a masaukinsa inda ya sauka tare da jama'a musulmi baya hawa abin hawa ya tafi ka'aba to don haka sai ya ɗauke shi a bisa wannan asalin su kuma sai suka bude wani ƙarin karatu shine wannan sallar ita bi ainiha ta cirati daga wannan asalin ta koma wani asali daban shine yin sallah a inda lokacin ta ya riske ka ina fata mun gane malam yace wa aisha radiyallahu anha anhumal amra alladhi huwa kharijun an adati jabiru da aisha suka rike abinda ya fita daga Al'ada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa huwa aula bi an yakuna huwa al-mahfuz suka ce wannan sabon karatun karin ilimi ne cewa ita wannan sallar yayi ta inda ta riske shi to shi ya kamata a ainihin dauka a matsayin cewa shine abin da yake mahfuzi to kaji murajjihatu guda biyar da su ibnu hazmin suka karkata zuwa ga hadisin aisha da hadisin Jabir dan Abdullahi wanda yake nuna izuwa ga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah ainihin wato azhar ne a garin Makka ba sai da ya koma Mina ba yace wa rajjaha ta'ifatun ukhra qaul ibn Umar li wujuhi su kuma wasu bangaren suka karkata zuwa magana ibn Umar saboda fuskoki masu zuwa ahaduha fuska ta farko annahu law sallal dhuhra bi Makka da a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar azhar a makka lam tusalli sahabatu bi minan wa hudanan to da sahabbai ba su sallar su ta azhar a mina ɗaiɗaiwa ko kuma taron jama'a jama'a ba bal lam yakul lahum buddun min as-salati khalfa imamin yakunu na'iban anhu da dole ne su sallah a bayan wani liman wanda zai zama ya wakilci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama walam yanqul hadha ahadun qattu babu wani wanda ya bada labarin cewa ga wani liman da ya sallah da sauran sahabban da suke mina ya zama na'ibi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala yaqulu ahadun kuma ba wanda ya isa ya ce innahu stanaba man yusalli bihi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa wani a matsayin na'ibi a ranar walaula ilmuhu annahu yarji'u ilayhi ilayhim fayusalli bihim da ba dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san cewa zai dawo mina yayi sallah azhar tare da su ba laqala da sai ya ce da su in hadaratis salatu idan sallah lokacin ta yayi walastu indakum ban dawo ba